إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شعبي وجوة ذو الحجة حجر منزون الله صلى الله تعالى شاؤه شاؤه شاؤه شاؤه shafi ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da dubu biyu da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da shi ɗayan fa ashirin da biyu ashirin da biyu ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana da ce da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi fatihatul majalis wanda kutuba ce kamar yadda bayani ya gabata na sai wahid abdulsalam bali jiya mun yi magana akan wannan takarda da sai bayanin abubuwa da dama wannan nan ne ake so mutum ya liƙa zuciyarsa wanda in mutum ya haka ya kyale kowa kenan in ko aka samu waɗannan abubuwa ba su tafi ba to su za su haifar da waɗannan abubuwan da na mai magana yau Shi shine al'asbabul ba'isa alal riba abubuwan da ke sa mutum ya yi ba in an ce alba'isa wato abin da ke sa mutum ya hankaɗo mutum har ya izo shi ya sa ya rika yin giba abin da ke tado da ita wanda ta dalilin su ne giban sai ta zo sai mutum ya ji ba mafita sai ya yi ta wadda wasa ilal ghibati sal'a ke kaga ya fassara ba isa din ma su ne da wasa abubuwan da ke ingiza mutum har ya yi ba bakwai ne abubuwa guda bakwai ne su ne waɗanda na su sa mutum sai ya yi jiba tukunna sannan zai ji zai iya zama ya ji sauki sauki ko ya ji dama dama na farko an yi yashfiya ghaiza wani ya bata ma rai to sai ka samu wani wanda kake so saboda ka warkar da kai magani ya mai abin da wani ma haka ne ko to wannan shine abu na daya kama da mutum ya kyale kawai ya da al'amari zuwa ga Allah kawai ya san ya warkar da shi kan wannan shi kenan sai haƙura ma ya kyale yana kallon Allah ko da yaushe yana muraƙaba to sai ya ga ko bai wannan ba kawai ba matsala sai ya haƙura kawai kyale shi to amma ba sai wanda Allah ya so shi ne dalilin da ya za a ce a yi ta yin karatun ana maimaitawa wa zalika idza kana bainahu wa baina rajulin khusuma khusuma kenan idan ya kasance tsakanin mutum da wani akwai sakinsa akwai rashin fahimtar juna akwai rikici ya fa da zikiri masa masawihi sai mutum ya ji zai warke idan ya ambaci muyagun ayyukan wancan yana cewa kaga wani yanzu kamar yadda muke da wani a ce ya yi man kaza ashe ma wani sam kaza ke ta faɗi saboda wannan ne zai sa ya ji dama dama su mata ta suka idan wai abu ya ɓata masa rai sai su zauna su ci kukansu su more ina aka more a cin kukan wajen suka zauna suka ci kukansu da aka kuntuka masu wani abin tsiya suka rasa wanda za su gaya ma? sai suka zauna suka ci kukansu suka more suka ci kuka suka ci wuya dai ai shi kukan bakin ciki dai da daji ko an yi shi don tashafi mutum yana tunanin ya warke sai dai ya ji zafin amma kukan ɓacin rai ai zafi ma yake da shi a ido shi kan shi idan idan mutum ya yi ta kukan yana yin kukan yana gojewa zai shi idan yana zafi kamar ana samun yaji a ciki ta sau da aka kaga dai an dai amma ba ya sai dai kuma suka ce sun sun yi wasu kan ji dama dama da an sa ran an yin za a ji sau amma bai da daɗi kukan ɓacin rai bai da daɗi ko a idan ma bai da daɗi sai ya sa idan ma ya rika zafi mutum zai rika ji yana yin shi amma yana jin radadi a ido ya fito ko to amma wannan dai shi yake taso da giba shine mahallu shahid wanda qasihi fil majalis in ana zaune a wurin zama ya rika cewa wane ba shi da kirki wane ba shi da kirki saboda yayi masa kaza yayi masa kaza wannan yana sa a giba ta dalilin shi shi ne abu daya to kaga duk da za a sallama ma Allah da abu so ba ma kuma ma da mutum zai san kawai abin da aka faɗin nan jiya cewa abin da aka kaddara ma ba zai zama zai kuskure mutum ba ya zo shi nan sai mutum ya haƙuri ya fito ko kai wannan alhaji amma shi ma bai ji daɗi ba ce ba kwana biyu bai zo ba yana kwance gaskiya Allah ba shi lafiya akwai alijaharun kusa abubuwan lokaci za su tawa wato amma dai muna faɗi ne wani lokaci saboda mutum lokacin da yake cikin murna yana da kyau a taya shi in kuma ya samu cikin abin nan wani kada a gaba a ganin mutum haka na akwai shi ma na shi ma wata ibtila'i ne da zan samu shi ran nan ya je yaron shi makaranta a karya mai hannu ya je yana kokarin wannan kuma ya turo ɗan shi ya zo ya ɗauka na ya aje shi nan shi kuma ɗan da ya koma ya buge wata yarinya sai da ta kare wuri hudu to duka jarabawa ne yawanci ana samun abubuwa sai ka yi abin nan so shi wasu awa sai ku gaba a ganin su suna da wani shugul da ya ɗauke su shi ala zaman da lafiya yana kwance ma gaskiya na fata Allah ya ba su lafiya su ma waɗannan yaran su Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su mafita to dai shi ne saboda wasu an safa ganin su a gaba mutum ba shi bayan nan ba daɗi na to wannan shi ne ina ne ɗaya kenan ko na biyu mujamalatul asliqa mutum yakan yi giba saboda burge wato abokai misali mujamala galibi mujamala shine mutum ya yi abin da ba da gaske ke yi ba kawai amma ya yi ne don ya sabe da su to yin wannan yakan kawo a yi jiba. misali ana zaune wajen hira mutum ya rika ba da labarai saboda ya burge abokan zaman shi ya kuntata ma wani ya faɗi wasu abubuwa sai abokan shi su ce aiwa na ya iya abin nan amma fa in ka sake ka shiga gaban shi to saboda haka zai yi wannan ko ko ga abokan su ke yin haka nan shi ma yana so sai yayi sai su zauna saboda wato dai duk in muka lura da matsalolin nan ba abin da ke haifar da su kamar zaman banza kaga inda mutane za su ce su ta hira ba babu dalili to abubuwan da za su zo wanda ba a ma tunanin sai sun faru shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake shi ya fi kowa iya tarbiyya da ya sa musu sahabbansa bai ko komi ba sai ya ce masu kuki ya yi zama bakin hanya A. Ah, suka ce manzon Allah ba makawa mu sai mun zauna bakin hanyar nan ba wana da bukatar zama wurin nan nan muke zama mu hira ya ce to in ko za ku zauna bakin hanya to ku tabbatar za ku ba hanya haƙoƙinta menene haƙoƙinta idan kuka diba kamar cikin wancan littafin bana tul ahkam ya yi bayani sosai game da haƙoƙin hanyar nan sai da suka ji to zaman nan ba zai yi ba kaɗan daga ciki aka ce to kuma hanya hakinta na farko ku rika sa sallama in an maku sannan ku rinsa idanun ku ku daina kalla abin da bai kamata ku kalla ba sannan kuma kada ku rika keta mutuncin mutane kuna magana suka ce so ai abin da ya zo na da kuke na da in ba wannan na to kuma ga amru bil ma'ruf sannan kuma in kuna zaune bakin hanyar nan kuka ga abin da shari'a take so to ku sa mutane ku ce to mu kuma gani ku yi kaza ko in kuma kuna zaune a bakin hanyar da kuka ga wani zai ba daidai ba ku tashi ku hana yanzu ba mu nan ba ne da muka ga amru bil ma'ruf da nahyi anil munkar ba a yi ba kwanaki nake ta baku labari abin nan ya kasa fita daga abin nan dina mai mashin ya zo yarinya ta zo da shigar da ta mutunci ya zo ya mata danganci kamar zai ture ta ce baka gani ne baka da hankali ne ya je ya koma ya kafe mashin din nan saboda wannan magana ya zo ta dukan ta sai da ya kai ta kwance kuma mutane na zaune na kallon shi yanzu akwai amru bin ma'ruf da na kan abari a haka namiji da zai ta dirkan mace ta kai kwance kuma da shiga san addini ko musulmi ne gaban su ai ta bugunta haka ya ta kai kwance bisa titi ya tafi bisa titi na ya bar ta kawai ya buga mashin din sai ya tafi mutane na kallo su kyale shi yanzu in da ne haka zai yi a ga mutum ya zo ya rufe mace da duka ko mata shi ce ai ba za mutane ba za su kale shi ba kuma ya tafiya ba ta nan kwancin ana kallo mutane na kallo to amma ka sannan nan na gaya maku malami ne an san shi malam adam idris ba wanda bai san shi ba wannan irin nan wa'azi ko ina yana yawo yana wa'azi in za su yi hidimomin su shi za su nemo ya masu in a makaranta ne a ka ina ne shi ke masu kamci a saukar karatu duk in za a yi wazi a gayyato malam shi zai zo ya magana in za su yi saukan makaranta in za su yi buki su yi walima amma ranar nan a nan unguwar sarki suna ganin ana tsarin mc ba wanda ya tashi ya shi yara guda biyu sun gan shi da waya suka zo za su ɓace wayan nan suka kai mai tsara ya fito daga motar nan shi ma ya yi kokari bai rike da komi su kuma da abin tsara mutane na zaune na kallon shi su kawo mai tsara ya su da gudu yana so ya tafi daya maula mutane na zaune na kallon shi da suka fara taron shi ya ji alamar yaran nan fa za su illanta shi ga mutane na zaune na kallo sai da suka tsare ya ga abin nan ba zai yi ba ya falla da gudu ya tsallaka titi ya ban mota shi a wurin mutane na zaune na kallo sai da suka gudu sannan aka dawo ya zo ɗaukar mota shi ranar nan ma fa haka suka yi mawuni ranar ma nan nan bayan kuma mutanen nan wanda suka saba da wuka ne yanzu kai wanda ke fawa gabansu suna gani ana taron mutum da abin nan suka suka zaune suna kallo ga itace kusa da su ga komi amma yara guda biyu suna dukan mutum suna taron shi da suna tsara yo ko buge su suka ko police station aka je aka ce ga abin da suka yi shi aka buge su kuna ganin a wani abu amma haka suka kyale ana taron shi da anda sai dai labari daga baya su ta labari to wannan wata irin al'umma ce shi duk wannan matsalar da kaga mun samu wallahi duk matsalar nan da kaga muna ciki babban illan ta rashin amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar mutane na kallo yaro guda ɗaya zai tashi cikin unguwa ya dinga ma mutane tsageranci kowa ya kyale shi kai in kai mai magana sai ya zo ya illa kai da na taɓa ba labari lokacin muna karatu wata rana aka zo da wani kirki sassafe a makaranta da shi aka fara tattaunawa ranar malami ne ya tashi a masallacin unguwarsu ya yi wa'azi a sallar asuba ba ya ce jama'a mu fa iyaye ne kuma hakkinmu ne ba 'ya'yanka kaɗai kake so su gyaru ba a cikin al'umma in kai tunanin haka nan kayi ganganci domin naka su kadai ba zai yi su zama su kaɗai ne gyararru duk sauran al'umma a ce sannan naka yi tasiri ba a bata suna nan za su ja naka ita banna ta fi saukin abin ta shedan ya fi saurin ya ja mutane ka lura da abin sosai da a gidanka za ka sanya karatu a talabijin makwabcinka ya sa masu rawa a talabijin sai ya fi ka yara na kama sai su lallaba su ruga da gudu su shige wurin ko ba haka bane sun fi son wancan to sai ka ana yi ana tasewa wannan na taya ka kai ma kana taya wasu kuna sai ku taru gaba daya sai ku sai ku sai ku sai ku ku sai wannan ba to amma malam wannan ba Allah ya tashi cikin masallaci ya nasiha ya ce jama'a muna ba da shawara yadda yara ɗan mata ke tafi a unguwan nan ba shi da kyau saboda za su kai karfe goma sha ɗaya kofar gida duk gulob ɗin layin nan yara sun kakkashe shi saboda tafi sai su je su shige lungu an sa gulob su je da su kwakwalar gulob din saboda sun fi son duhu ya ce to in aure mutum zai yi ga tsarin da shari'a ta ce in ka yarda mutum ya zo gidanka ga tsarin da za a yi ka zo ya zo gidanka a yi magana da sauransu a san ka san ke ma magana da 'ya'yanka ai shi kai shi wani abu amma yaran nan kan da daddare sha ɗaya lungu dare na ƙara yara na ƙara shiga lungu malam wani da ya koma gida sai ya je samu yaran shi ya ce masu daga yau an masu wa'azi a masallaci daga yau duk wadda ta ƙara wuce karfe tara zai kulle gidan shi ne shi kawai sannan kuma bayan haka nan za ta san ta kai karfe tara a waje a'a ran nan wannan ya zo tafi kawai karfe tara na yi shari'a ta tashi za ta shiga gida ya ce a lafiya ta ce a'a babanmu ne a ce mana gaskiya kada mu ƙara wuce karfe tara an masu wa'azi a masallaci saboda haka ya ce duk wadda ta ƙara wuce tara zai zaune ta ce a ina ne ma kuke zalla a kace ga wannan lafi zalla haba malam sai wato malaman nan su ma sun zama sa'idawa sun zama sa'ida to za mu nuna masu wato su ɗan tsurku ne ko a sun fara shiga cikin amma malam nan nan da sassafe sai ga sa gidan liman liman kai ne kai wa'azi ka ce a rika ana kana sa mana ido a a ashe kai ma sa'idawa ne ashe kai ma ɗan tsurku ne to wallahi sai ka ƙara sa mana baki cikin abin mu sai mun yi maganin mutum to inda da ne sai a ce shege ka fasa ku zo ku maganin shi ai su ma akwai matasa wanda su kuma na kirki ne ko a ce kun dade ba ku zo ba ku ga mana ma da za ku zo dan mu kowa ya shirya ku zo to amma sai kaga an yi da za su zo sai su sai su jima liman din mutane sai dai su koma suna bada labari an jima liman yana asibitin da ta bada labari to amma inda da gaske ne sai dai a jima mutane a ce suna asibitin wani ba su ba shi kaɗai ba kuna lura da abu ga alhaji haruna nan zaune kwanaki na shi alhasa ma ya zo kwanaki makabarta za su kai mutum ya mutu wani ɗan keke na ya sa kiɗi a cikin abin shi aka yin duniyan nan ya kashe yake a cikin makabarta ya shiga da ganga yana buga ganga haka ne kwallon daidai ne haka a gane shi bayan mu ma muna da matasa an cin shi lokacin nan kawai sai a fito a ce to shi kenan in ta ka rashin kunya ai sa matashi shi ke maganin matashi da wasu to amma rashin amru bil ma'rufin nan da ba a yi kowa ya ce ba ruwan shi kowa ya ce ba ruwan shi kowa ya rike hannun duk matsalolin da duka ga mun fara da haka suka faru ko ma can farko ka kalli matsalan boko haram su gani ai da suka fara yi za mutum zai zo ba daidai ba ce dan gidan wani ne za a rubuta shi dan gidan wani yayi sai a ce a rubu da shi har suka dinga yawa ana kallo in ma an kama shi mutane su mu zai su sa abu a fito da shi ya yi ba daidai ba ya yanka wani ya akwai wanda lokacin farko farkon nan ya'yan yan uwansa yan uwansa na jini ya shiga ya yanka su da wuka su biyu aka zo aka ga ga alama ga wukar da ya yanka gari gashi da jini ga wane ne amma daga baya aka ce a rufa to da aka rufe yanzu a kusa ga yadda matsalar ta gida tana an ta sama gane inda ta nufa amru ma'arufi shi ne asalin salahiyya na al'umma duk annabawa da suka ake aiko su akan samu fassara zamani mai tsawo tsakanin wani annabin da wani annabin a lokacin nan mutane sun yi rugu-rugu a wajen ɗabi'a sun lalace amma da annabin nan ya zo zai fara amurbin ma'arufi ne da nahi anil gaba yana kiran su su kaɗaita Allah bayan sun ta Allah to ga abin da ake so ga abin da ba a so ya bayyana masu wannan dan haka mu ga matsayin mu dan yin daidai ne ba ruwanmu da waɗanda ba sa yin daidai daga nan sai ga ana gyaruwa amma kowa ya riƙe hannun shi to banna ba san da za ta gyaru ba amru bil ma'ruf shi rashin shi ne yasa aka tsine ma banu isra'il aka ce li ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam me yasa aka ce zalika bima kanu ya'tadu kanu la hauna, an munkarin fa'alu ba sa hana mummuna aiki suna gani ana yi ba sa hana ba gwamnati ce ba ta mana ko wani abun gwamnatin kamar makauniya ce dama kamar kotu ce da alkalai alkali ko akan titi ya ga ana yin abu baya zuwa kotu ya ce ina gani aka yi sai an kai mai kara amma ba zai zo kawai zo ya kawai zo ce a zuwa kama mutane a cikin haka kawai ba zai ba ba zai ba sai in an samu shakwa wannan ya kai kuka an mai kaza to daga nan shi kenan amma ko shi ya gani da idan shi bai zuwa ya amfani da sanin shi ya ce kaza ne to haka gwamnati da abin nan al'umma su ne za su taru in suka ga abin da ba su so saboda kada a ce sun ɗau doka a hannun sai su je su gaya ma hukuma ga kaza ban ma ma son shi a bayyana abin da ya sa muka zo muka gaya maki ke ce hukuma don kada mu ɗauke doka a hannunmu a yi abin nan ba shi ma wannan saboda rashin adalcinmu ne saboda wani kana iya wani abu ya haɗo ku daban saboda yanzu kana jin haushi sai ka zo kawai ka ga wani abu kuma ka ga wani abu daban amma in ba haka nan ba mutane da kansu ma suna iya tsare da abin nan dinsu lokacin da Umar dan Khattab ya nada wani a matsayin alkali sai da ya je shekara daya shekara fiye da daya ba wanda ya kawo ƙara. ya dawo madina me ya dawo da kai ya ce to ba komi na zauna har na yi zama shekara ɗaya fiye da ba wanda ba shari'ar da ne ko ɗaya saboda kowa ya san hakkin juna ko ana tsara ka'idojinsa amma mu ba ga ka'ida mutum yana gani zai karya ta ga ka'ida mutum yana gani zai karya ta duk abin da ake bin ka'ida mu mutanen ba sa su ka'ida ka kalli bakan titi ga danja ta tsaye da wani zai matso kusa kamar ya zungure kai dinga maka hon abin da yake so kai ka karya dokan nan ka wuce kawai shi ya wuce shi yana sauri bayan ba kai ka tsaye da shi ba kana gani kai ma ba wani wuri za ka ba duk inda ake saurin nan kai ma ai ba ka kishi sai dai mahaukaci ne yake da jin daɗin ya zo ya zauna ya ke kawo wa kan titi amma titin nan dama an yi shi ma dan ai mai kwalta ai mai dan kowa in zai wuce ya sauri to sai ka ga mutum ya tsaya shikenan to haka za ka gani motan wani za a zo kan titin ne ta mutu mutane na kallon ta mutu amma wani ya tsaya bayan shi sai mai hot to shi yana so ne ta mutu in kana so kai amur bil ma'ruf a wannan lokacin tunda ka gano ta mutu ne kashe taka ku fito in dauke ta ma za ku ku dauke ta ba ku amma ka tsaya bayan shi kana ta mai hot to ya zai da ita ya dauka dora bisa kai ba mu san ka'ida ba ba wanda zai zo yana da hankalinsa kawai zai rufe titi da motsa shi ya taho yana cikin tafiya ya zo kan titi kuma ya tsaya dan ya da mutane to balle wannan canja ce ta tsaye da mutane amma mutane sai su su sai wani ya sai ma hon ya ta hon kai kawai ka wuce kawai wani ma ya zagayo ma da kuwa ya ce kai wawa ne wawa wawa ka tsare shi baka ba shi wuri ya karya doka ba waɗannan dokokin wani in an magana sai ce a kawo mai hujja cikin alkur'ani da hadisi a kansu mun ji ba mu kawo ba amma ai a shari'an akwai almasalihul mursala abinda mutane ke tsarawa nan maslahohi wanda bai ci karo da qur'ani bai ci karo da hadisi bai ci karo da shari'a ba amma zai ba da maslaha to kuma haka mutane ke rayuwa in ba a la'akari da wannan kowa ya abin da ya ga dama a rayuwa hamadiya za a samu matsaloli ku auna ka gani wani lokaci wurin da ka saba akwai mai bada hannu da bayanan kuka zo in wurin ya cunkushe wurin kafin ka wuce kai da kake saurin in ba sa abu har sai an buge ka ma kafin ka wuce to ashe kaga tsayawa da yake nan akwai fa'ida to sai ka nema kan koma kana ta a nemo ma aya da ta ce tsaya da cikin nan alhamdulillah halin saboda haka wannan shine babban matsala kaga zama wurin hira shine ke ja mana duk matsalolin da za zo abin nan ba ba karatu ake ba ba ilmantar da mutane ake ba ba wani yabo ba hal yasma'uhum yatafakkahuna bi dhikri a'radin nas yayin da zai rika jiyar da su sautuka su ta dariya ya ta faɗin mutuncin mutane yana keta mutane wato shi abokin yana jin su suna keta mutuncin mutane amma saboda kawai kada ya ce mai shi ko wani abu ne daban sai ci gaba da zama wurinsu fa badalan min an yanhahum wa maimakon ya hana su ya tsawatar da su idza ya sha ido mai sai ga shi ma yana taimaka masu ma yana kajewa da su saboda su ce shi ma ya waye ko ya san kaza walau tazakkara hadha ar-rajul qawluhu tabaraka wa ta'ala inda wannan mutum ya tuna yanzu da yake so ya shiri da abokan shi dan saboda su ce kada su ce shi ya saba majalisar su دا سنة غانم دا داس برن تدجونا كما عند القرآن يسي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض أي نعم أي ثم تعدون هم ناتي قلت يسني تو أي بطلع وجي زواج راوكي وجي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين abokai Akilla su ne irin wanda suke ɗan karen son juna wanda khalil na mutum wanda kusan baka yin komi ma sai ka abin nan kamar hamim ne wanda ya ta amince mai ka gamsu da shi ba ka ma yin abu sai ka sai ka tantube shi shi ma bai yi sai ya tantube ka sai koyo kuna tare to waɗannan ɗin da ake da wannan soyayyen, ranar kiyama za su koma abokan gaban juna kowa ma bai so ya haɗu da kowa saboda ya san watakila ko wani ɗan kulli tsakani yawan an haɗu sai an warware da haka masu gaba da juna ne a ran nan illal muttaqi sai dai wanda suka ji tsoron Allah suka yi abota saboda Allah suna so tare saboda Allah ko in sun saboda Allah waɗannan su ne wanda ma za a sa su cikin inuwa al'arshi waɗanda za a ce ainal na fi jalali wanda suka yi soyayya li jalali wanda suka yi soyayya saboda girman Allah sun kiran su ma shi zo su shiga al al'arshi to ai ko kaga ba zama suka yi dan irin wannan banna ba zama suka yi zama irin wanda ake so na shari'a to sau da aka kada mutum ya zo ma abin nan ba da mutum zai karanta wannan aya ya tunani waɗannan yadda za su zama a wazzajara da ya ji tsoro kuma ya yi tsawatar shi ma ya fito ko wannan shine abu na biyu wanda zai sa mutane su yi ba abu na uku madahun nafsi litakatugo litanqisul ghairi mutum ya zo wajen yabon kanshi dan sai ya rena wani ya ce kaman ran nan ko ya ce kaza shi ambaci falalasta, amma kuma yana ganin sai ya nakasa wani sannan tashi za ta fito ko dan wani abu ne ya ce wani bai iya ba sai shi ya iya ko ya nuna wani abu na nakatan wani saboda shi a gane nashi daraja kamar zukira inda rajulun kamar wanda aka ambaci wani mutum a wurinsa wa zukira fadluhu wa amaluhu wa sharafuhu aka ambaci wa ilmuhu aka ambaci falalarsa wa ilmuhu da ilimin wani wa sharafuhu da darajarsa wa yaqulu na'am huwa kadhalika ya ce gaskiya ne abin da kuka faɗi Lallewa wani na da daraja lallai wani yana da ilimi Lallewa wani yana da tsima. haka ne ghaira anna fihi kaza wa kaza sai dai yana da kaza yana da kaza kaga ya san yadda da wancan kaman wannan taslimu jadali ya sallama masu dan kadaja sannan ya koma ya farke abin da ya faɗi ya ce ghaira annahu ai shi kaza kaza ne wa yusawwilu lahu shaytanu annahu min ba'dil nasiha sannan kuma shaytan sai ya sa masa kamar nasiha yake yi a yanzu walau kana sadiqan la nasahahu ay sirran inda da gaske ne ba sai dai masa nasiha ba wa ma fadahahu jaharan da bai kunyata shi ba a fili zaka ga wani zai ce eh wani yana da daraja wani yana da kaza yana da ilimi yana da kaza sai ce sai dai ya cika kakari ko ko kuma daga nan ya ƙara ya ce sai dai matsalar shi kawai ruwa ya faɗo wancan ya faɗo wancan mai haɗa wancan mhm, to ce kai dai ka ga mutum ko ai ma da kacin an ce kai dai ka ga mutum ai an faɗo ta ko ba a ce komai ba daga nan an gama magana an ce wane mai daraja ne wane mai kima ne wane mai kaza ne ka ce kai dai ka ga mutum to ai ka ga mutum ya ma rusa komi ko bai ce komai ba wannan maganan da ya faɗi wani mummuna kuma wannan fa abu jama'a malam wato kawai ne mukan mu adalci da ni da sai da wanda Allah ya zabe su cikin mu akwai su amma dai matsala ce wacce take kamar ruwan dare ta haɗa kusan kowa da kowa in ka sha ta can in ba ita abu sai ka sha sai ka faɗa ka can sai dai mu gabata Allah tsare ni babban ciwon na hudu ne alhasada hasad hasada ita ke gado da giba hasada to ita wannan ciwon ma kusan in ka kalle shi duk kusan ya fi sauran domin ita hassada dole ma kai ta neman tsari ma da ita ita ce in kun diba kamar cikin madarisa lokacin da tun da dama madarisa malamin ya yi ta ne saboda karantar da ma malamai su malamai ba shi ba awamu ke magana ba yana maganar su malamai kansu wanda za su yi da'awa rijalul da'awa yadda ana koya musu tariqatul da'awa hanyar da za su bi dawa ya ce to amma ba kan hanyar nan akwai alawaya akwai tarnaki akwai obstacles akwai stumbling blocks a hanyar da'awa daga cikin wannan stumbling block din hasada na ciki hasada ciwo ne malamin ya ce wanda annabawa sun fafata da illoli da yawa annabawa sun ba da magungunansu an sha an warke amma malam hasada kowane annabi sai dai tafi ya bata ciwon na nan yanzu yana bugun mutane ciwon hasada masu ifani kuma hasada idan kai tsanani ana yi ma ita kai da ake mawan har za ka shi mai yin dan ya rika rashin lafiyar da bai san dalili ba shi wanda yake mawa ma ya rika rashin lafiyar da ba san dalili ba hasada ta gagare likitoci dokta hasada ta gagare idan mutum ciwon hasada ne ya kama shi za a kawo maku shi ku mai dukkan binciken da za ku yi na jikin shi za ku ga lafiyar shi lau ciwon daga zuci yake shi ciki yake dafinsa ba a gano shi da makaman bututun ku bai bai gano shi ko an kwana gwada da bututun na a ɗaibi jini a ɗaibi duk abin da za a ba da waɗannan sai abin da kuke ɗaukar nan duk a kawo su a gwada wala ba a gano ciwon nan kuma zai ta ciwon mummunan ciwo ce ita sai an sha maganinta daga maganin rabbani wannan sai an sha magani daga wurin Allah maganinta ba a gano su yana nan kwance cikin rai ita ke tahowa har ta zo kan ido ta yadda idan ta yi tsanani idan mutum ya kalli abu ma sai abin ya faɗi saboda masifa sosai sosai sai ta faɗi sai ya faɗi ko ma daga nan ya mutu eh? sosai ya ce kuna kashe yan uwanku fa da yawa mafi yawan waɗanda ke mutuwa da dama hasada kike kashe su ba a gano ciyar ta asibiti har a lokacinsa wani yaro shi ba ma babbaye ba su uku ne fa suna tafiya sai ɗaya zai wanka lokacin nan babu shelters irin waɗanda za a sai ɗaya zo ya lullufa ɗaya da mayafinsa ya ce yi wankan kai kewaye shi kuma ɗayan yana baya ya zo ya tarar da wannan ɗaya yana wanka sai ya leka ya gan shi sai ce ka a shi haka da kin kai da kyau kamar wata ɗan budurwa sai wuntsiri da ya wuntsiri yaran nan ɗaya ruga ne gara masu Allah cewa ga abin da ya faru fa ga wannan ga yadda abu ya faru ya zo ɗan uwan shi ga yadda ya faru ya wuntsire ya faɗi ya ce yaya ake me yasa ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa da gangan ya ce me yasa lokacin da ka ganshin nan ba ka ce ta ba mu ahsanul khaliqin ba da aka ce haka da abin nan ne to ka duba wannan kaga wannan ma na shi ba ai ba ba abin nan bane mun karanta a cikin zazu mi'at wani mutum yana da wani irin doki mai kyau za a yi tafiya malami ne shi aka gaya mai cewa a wani gari ba akwai wani da aka sani ya shahara ga hassada in dai zai ga abu mai kyau irin wanda bai saba ganin shi ba in ya kalli abin nan zai wuntsule ya ce hawa Allah ya shiga tsakanin mu da su sha Allah ba matsala suka tafi suka je garin suna zuwa su kuma mutane tun da dama su haka suke sai suka lallaba suka samu shi kuma wancan ne aka ce ga mu nan mun zo malamin mu ga abin da ya ce ga abin da ya ce mun mai magana cewa kai ga yadda kake ya ce ba komi shi kaza kaza ya ce to zan maganin shi mu je aka kai shi ya je ga dokin na yana ganin doki doki ya tsalle wusule doki ya fadi da doki ya fadi aka za ka gaya mai shi kuma ya zo aka ce to malam ka ce ba wanda zai faru ga shi na mutum da ya zo ya kalli doki ka doki ya wusule ya ce ya koyi ya ce to ba bai da al'abarin mu zuwa ga Allah ya koma ya karanto abin da ya karanto shi kuma doki ya tashi bayan doki ya tashi kuma ya ƙara karantowa shi kuma idan shi ya zazzabo daga nan ya mutu ya ce ai mana Allah kai mana maganinsa to wannan ne fa muka zo muka ɗauko fejin muka yi photocopy da abin da ya ce din na ba wasu suka yadda ba mu biya da suka tafi su faifin aladun atin dan saboda wannan labarin ka je ka bada jawarori su ce sun duk uwanmu da uwanmu su kashe mu mu taba jiwa muka ce to dan kada a ce haka nan bari mu dauko hoto kofi mu dauko cikin zadul mi'ad ne in ma mutum zai karya ta san abin da zai karya ta ga abin da ya faru ga kissan a shafin sannan kuma ga addu'ar da malamin ya yi, shi kuma yi ma wancan akai malamin wannan abu ina akwai ta dakta ko kada kuma wani ya yanzu a kawo babu ko liman littafin na tewa yana can gida saki amma mun yi tafin an yi photocopy an zaba an ba mutane a wancan lokacin na kan ya dalilin da mutai magana to kaga kenan ita wata illa ce shi yasa cikin qur'ani aka ba mu maganinta kullum mutum ya karanta har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani daga cikin sahabbansa sai da ya jaddada mai yace ina son ka ba na gaya ma wasu surori ba wanda za ka rika karantawa wanda babu wanda zai iya cutar da kai ba wata halitta ga Allah da za ta cutar da kai kana karanta su ya ce ina so ya rasulallah ya ce to kullum da safe da yamma kare karanta waɗannan surorin surorin ba wahala gare su ba ga su nan wannan kulhuwallahu da falaki da nasi aka ce tsara mana kuma wani wani yadda za mu karanta aka ce inda safe ne da asuba mu karanta su uku uku mu karanta bulhuwallahu uku falaki uku nasi uku bayan sallah asuba bayan sallah azhar mu karanta so daidai bayan sallar la'asar mu karanta so daidai bayan sallar magariba to dare kuma ya shigo dan mafi sharrin abin nan dare shadanu dare ka fi so aka ce to mu tarbe su da daddare kuma magariba yanzu ta shigo sai mu yi uku uku kuma isha'i mai sur daidai mun gama sai ko wurin kwanciya mun gama komi yanzu mun je za mu kwanta gado sai aka ce su kuma mu karanta so uku uku kwanaki nan sai da salul usaimin ya nuna mana ya ce ma muna kuskure wajen yin hmm. karantawa ya ce shi annabi dan ya faɗi abu to ƙa'ida ne ka bi yadda aka can ya ce tashin farko abin da aka ce haɗa hannun ka aka ce ka fara yi bayan ka haɗa su abu na biyu tofin bayan ka yi tofin sannan karatun ba karatun ake ba sannan tofin ba karatun ake ba kafin haɗa hannun duk mu da malmal abin muka yi haka ne ko wani zai zo ne sai ya yi karatun ya yi karatun ya gama bismillahir rahmanir kul huwa huwallahu ahad allahu ya gama kul a'udhu bi rabbil falaq ya gama kul a'udhu bi rabbin nas ya gama sai tara hannun sai sai toba to duk an canza ka'ida haɗa hannu shine nan ban farko tofin shine namba na biyu karatun shine namba na uku shafawa ita ce namba na hudu wajen shafawa daga ina ya ce a faro daga ka a shafi fuska to daga nan a shafi duk sauran inda ya samu wannan shine ka'ida shi ma in ka je ka faɗi wani wuri suka ce ina ka je su ba su taɓa jin haka ba ko ko su ba haka cikin alwabil sayyib na ibn al-qayyim sai aka yi mai sharhi a ƙasa salihu sai min yi bayani ga ka'idan ga tartibin yadda aka ce abi don haka in ka jagula ka jagula shi daɗin bin manzon Allah sallallahu alaihi a irin waɗannan tsarin tashin farko ka bi yadda ya yi ka samu ladatun farko kafin ma a maganan me ka nemo wannan tsarin ya yi shi haka kai ma ka bi tashin farko bin tsarin ya sa ka samu lada kafin ma magana abin da ka nema cikin ya fi dogo saboda haka wannan hasada babban abu ce illa ce babba saboda haka kowane ne na ga wani malami ana hira da shi nan yana bayani yake cewa ka ga rashin cewa tabarakallahu asalin khaliqin babba illa ce Ya ce wani mutum a mamlaka yace ɗan shi ya kamu da rashin lafiya kuma Allah ya sa yana da wadata ba inda bai kai shi ba kasashen da ya ga duk za a iya kai shi an yi na saudiya an gagara an je saudi jaman an tafi ina an tafi ina duk abin nan bai yiwu ba allah bai bada sa abin nan ba ran nan ya je ya dawo sai samu wani malami babban malami ne a mamlaka sai ya ce malam yaron nan allah ya sa an jarabe mu da shi mun yi iya abin da za mu yi na nema masa lafiya allah bai sa an samu lafiya ba sai ya ce sun je asibiti kaza sun je asibiti kaza sun je asibiti kaza sai ya ce yaron ya matso kusa da shi baya iya tashi ya ce da ya matso kusa da shi ya yi mai wasu askar ya tofa masa sai ya fara motsi gabobin shi sun fara motsa sai ya tambayi baban yaron ya ce kun taba zuwa wani wuri da wani ya ma yaron nan wata magana game da jikin shi ko game da wani abin da shi ce ba zai iya tuna ba ya ce ta ya ce to yaron da zai magana haka da wata gilisa sai ƙara yin addu'a ya ƙara tofa mai ya tattofa mai sai ƙara ganin ya fa to aka ce da ya gaida mu sai ga zai iya magana ya tambaye shi ya ce akwai wani wanda ya taba kallon ka ya ce ya ce ma wani magana ya yi shuru yaron nan ya yi ta tunani ya yi ta tunani da yake Allah ya kawo mai mafita sai ce bai iya tuna wani abu sai dai baban shi ya taɓa faɗi mai wata kalma ta yabo abin nan ba sai malamin ya ce yawwa masha Allah masha Allah masha Allah ya ce kai ne ciyan ɗanka kai ne maganin ɗanka yanzu mun gano likita ya gano biyan faru ko za ka iya tuna wani abu da ka taɓa yi wata rana game da abin nan da yake Allah ya kawo ƙarshen abin sai ya ce eh zai iya tunawa yaron nan gaskiya daga cikin ƴaƴan shi yana daga cikin mai taimakon shi matuƙa ya ce idan na yi baƙi ko sauran yara sun sun yi tafiya su shi wannan yaron yakan zauna duk abin da nake so a ba bakin nan wani kafin in yi magana ma ya ba su shi ke ba su shayi shi ke ba su abin da za su ci wata rana cikin mutanen nan da na ga yadda yake hidima sai na gaya ma wani amin abin na kusa da ni na ce kaga Allah ya bani yara da yawa amma gaskiyar magana duk cikin yaran nan ba wanda ke min hidima kamar wannan yaran sau da haka yana ba ni sha'awa to ran nan ya fara rashin lafiyar nan bayan yamma da abin nan ba sai ce to ai kai ne da a ce lokacin da ka ce yana baka sha'awar nan sai ka ce barakallahu fi baka ce ba an ce ma ka ce tabarakal baka ce ba da ka ce haka ya baka sha'awar nan da ka ce barakallahu fi yanzu alhamdulillah mun gama bincike likita ya bada test an gano result dukkan result ya fito yanzu abin da nake so kawai ka yi ka ɗauki wani abu kawai da ya taɓa jikinka ka taɓa yaron nan da shi sai kawai zuba masa shayi kawai ya kurba ya ba yaron ya kurba sai tashi zaune to jin da yana wuyan yana nan abu tutu Mm. ya faɗi abin da yawa amma dai wannan ya faɗi da yawa wannan ya ce wannan ya auku ne wa fi'iyyar wannan ya auku saboda haka akwai wannan akwai ayin kuma wannan abin nan kai wasu cewa su kai idan hasada ta yi tsanani kan yi shelin da kanta kaman abu kaman irin abin da zaka ce irin wasa da yara suke da abin da mai tarno yana wuta irin wannan abin da suke kaman na na na wannan karafunan karafunan da ake sa mutum a cikin wannan abin na ta yawo sama to ba ko su harbi da zaka ga suna yi baka ga kaman wuta na fita da abin nan ba to irin wannan ta kan fita daga jikin mutum shi ma bai sani ba ta tafa wani kaman ya harbai da makami illa ce sosai yasa za ku ga mai zagir ne a cikin tibbun na ibn qayyim ya yi maganan nan malamai sun yi magana in kadiba cikin littafin shaikh wahid abdulsalam bali da sauransu dai za ka iya ganin su da yawa an yi magana kanta sosai tana da abin nan sosai to wannan tana sa dalilin ta amma ko kun ga ba babin muke ba wannan kawai alawa ce ko nan muna maganan yadda take sa dalilin ta tana sa jiwa to amma tana da akwai tana da illa sosai sau da haka shi yasa mata yana jin shi yasa su matan da mu yawanci mu muna da abun nan sai mu nemi shortcut da aka ce a ce tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan shi yasa na ga malamai da yawa suna magana ku ka duba youtube kuna ganin malamai in ka ɗauko magana hasadan na yanzu kasa ta kasa ta a google kasa sa youtube ka ga malaman da suke magana da labaran magana hasada sai ka gaji da su da su ga malamai da larabci ne da wane ne dukka ana maganganu akan illar da wannan abin ta take abin nan dinsu ba to amma shi yasa yanzu kowa ma ciyan yake kace shi tunda mutum ne zai ta dauka hotunansa wasu kullun juma'a ma sai sun dauka sun tuttura kai kai kyau ka burge kai wanda duk za ka kalli hoton nan su ce tabarakallahu asan khaliqi wani dama ya ma so fada da zai yi tuntuni da ya bude kasa ya rufe ka da kanshi shine zai ganka ya ce tabarakallahu ahsanul khaliqin ka yi gida ka sai mota ka sai kaza ka tura ta a cikin duniya gaba ɗaya kowa ya gani da wanda zai addu'a da wanda zai hasada da wanda ba zai haɓa malam ba dole mota ma ta zama ma matsala ba daga nan komai ma sai zama ma matsala ba a bayyana abu abun nan a butu komai kasa abun da ya shafe ka abun da ya shafi jariri rana ɗaya a sa shi a bututu an saman mana bonsin baby bonsin baby daga nan sai makabarta so nawa aka yi yaran sun mutu hasana ke kashe su dan jariri yanzu yanzu a haifai kawai a ɗauki a sa cikin bututu kowa ya gani kowa ne ya gani zai ce tabarakallah a san kwale. da wani fa ya gani ko wata ta gani ta ce kai an ba jaririn nan kyakkyawa ita bata san menene a bakinta ba ita ba ta sani bota sai jaririn nan ya mutu to su ne suke sauri sai su rika cewa tubarkalla ba tubarkal tabarakalla ba tubarkalla ba ta magara wanda ya ce tubarkalla ai da wanda ya shiru tunda an san a da ke ni amma dai yi ne wa ake cewa a sanar khaliqin haka ake yin in an ga abu ya ba da sha'awa koya ko kaza ce fa mutum ya kalle ta in yana da wannan illan ya kalli kazan nan ya ce ka amma kazan nan kwanan nan fa take ya kwanan amma ya ta zama keke ya kaza daga nan sai kwata ita wuzuli auren mulkin mhm. to dai wannan shine to nan abin da muke so mu nuna hasada ka an yasma annasa ai ka an yasma annasu yasma ko ka yasma annasa yasnuna ala rajulin kamar mutum ya ji mutane suna yaban wani sai ta harrafu alhasadu fi qalbihi sai hasada ta taso shi kuma zuciyarsa ya zaya a yabi wani shi ba a ba fa yazidu ay fa yuridu zawalan ni'ma an sai gurin to wannan ni'iman da ake faɗi da ma dai ya rabu da ita fala yazidu sabilan ila zalika illa bil qadri fihi sai ya zama ba hanyar da zai yi ko a raba da wannan ni'iman sai in ya so kai ya teku ne ba ku san shi ba kuna ta wani yaba sun ɗazu na ji kuna magana kan wane kuna cewa shi ne kaza shi ne kaza don ba ku san shi ba ne ya ɓata wannan ka wuya yastaskilu an yasma na nasi ala hadar rajul fi hadaratihi kamar dai yana jin nauyi yana jin damuwa mutane su rika yaban wannan mutumin a gaban shi walau kana hadha al ai muqinan bil qada'i wal qadar kun ga karatun mu na jiya ko inda a ce wannan mai sukar nan ya yarda da abinda Allah ya hukunta ya zartar jiya ba shi aka yi magana ba cikin takaddan mu ma wasala ila hadhihi al martaba min al hasadi to ba da ba zai kai wannan matsayin na hasada ba da yadda Allah shi ke yin abin da ya gana ba ya ba wanda yake so ya hana wanda yake so abin da ya so shi ke faruwa wanda bai so ba muka ce duka gaba daya da yin sa da hanawan shi duka kawai kalma ce kun faya kun duka yi. da mutum ya yadda da wannan da za a samu matsala لأن النعم بيد الله بيد المنعم wa الحكيم والعليم domin duka ni'imomi biyar mun'imi suna hannun mai ni'imtar da su ne shine Allah al-alim al-hakim wanda shine masani shine mai hikima yana sane da komi duk maganan da muka je kenan hmm. ku lura fa abin nan yana da a ahammiya shi yasa duk da dai mun yi shi da sauri amma da yake ba darasin bane ba ciki yake ba kawai alawa ne shine mabudin wannan abin da in an san shi duk waɗannan abin za su tafi saboda ka ji a rika maimaita shi ko kuma ka sai littafin ka aje mun faɗi littafin madawa shi ne ko mm. na biyar as-sukhriya wal ba'a da izgilanci yana sa mutum saboda yi mutum ba'a ya san ƙarya ne abin da yake faɗi wani lokaci mutum ya zo ya ci wuya ya kokoke ya zo ka barkace na ka gaskiya wa na kuke jin daɗi ga abin nan ɗinku nan lalle garin nan kukan ya amshe ku lalle kukan buhari ya duba ku ya duba wa wa ya duba mm. kai abin nan ne al'amur umuru bi ko ya so ka samu in ba a so ka samu ba za ka samu ba yadda za a yi ka sau da haka kaga irin waɗannan maganganu sai sa daga nan mutane sai su rika faɗin su don su izgili ma mutane kuma daga nan sai ba ta zo wannan kamar ya sabon na kaliyo da hikar jalisi kamar wanda zai ci naman mutane ya ce wane fa kaza saboda ya sa mutane su yi dariya ko kuma kawai ana zama tun da dama sun saba zaman hira na banza sai kawai ya zo ya ce wai ni na gawa ne har yanzu shiru bai fito ba sai wasu su ce eh mana ya za a iya fito kai cewa kasancewa dama mijin hajiya ba ne ai kullum muke zuwa gidan ba mu taho da shi yau ba mu biya ta gidan ba ne mijin hajiya ne hajiya ta rike shi yau bai sai fito ba daga gidan nan wasu ma sai su buga mai waya to kai an ce mijin hajiya ne an ce mijin ta ce ne dama dama kai aka auro to mu ga a majalisa mun cika kai har yanzu baka zo ba shi ma mai za a waya ce ta wuri waya gaya wata daga rikin zai fi lallu Allah shi ne ku ne da waya yan mata ta ce yan zaman makoki za ku tafi majalisa zaman makoki ko ka zo waje ne suke ta to kaga daga nan ita ma sai ta yi ta nata ai da wannan majalisar ta su musamman wane ma a cikin majalisar nan na san ba wanda ya fi shi kaga daga nan ita ma an ba ta matsala ana zaman zaman ta lafiya lawa gida وما دفعه أي ذلك إلى حكو وما دفعه ذلك إلى احتقار أخيه المسلم sai ga kawai da abin da zai tunkuɗa shi zuwa ga wulakanta dan uwan shi musulmi duk zai iya yin wannan ala ya'lamu hadha al-muktabu anna zalika min a'zami sharri shi wannan mai giba bai san wannan yana daga cikin mafi girman sharri ba wa aghladu dhunub kuma zunubi wanda yafi kaushi yafi muni فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في مسلم manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗi wannan magana kamar yadda ta tabbata cikin muslim da hasabin ri'in mina sharri ya ishi mutum kaiwa kololuwa wajen sharri an ya akhira akhahul muslim ya wulakanta dan uwansa musulmi to da kada a ce mijin ta ce ne shi mijin wane ne kada a rika mai wannan na shida izharur rahma bayyana rahma tausayi wani zai yi alaman bayyana tausayi yake so amma ina da wayo ya yi ba misalu an ya fula miskirin fulan kat ai ko ne na fice ghammani amrahu wa ma usiba bihi faqad asbaha yatahawanu fi salati fi salati al kaga tausayi ya nuna a wakar yaji kawai ya ce oh Allah ya ji kanwa ne gaskiya al'amarin shi yanzu yana damuna ina jin damuwa saboda tun da ya aure malar rabon shi da sallah asuba da gaske ne tausayin sai ko ya ce ka gaskiya al'amarin wani wani na wani tausayi ka duniya ya ce ka ga wani da wallahi bawan Allah ne sallah ba ta wuce shi yana sahun gaba Kullum tsawon gaba in an yi sallah yayi nafila yi nafila yi addu'a yayi addu'a amma tun da ya samu yan canji haba malam yaushe rabon shi ma da ganin yanzu sai dai kullum in ma ya yi kokari ya zo ya samu raka raka'a daya kaga sai da ya nuna tausayi sannan ya saki bom haka ne zo ko a cikin gida ta ce ta gaskiya makwabciyar nan ta akwai kokari akwai ta da tsafta akwai su da sassafe za ka ji ta tana shara tana kaza tana kaza amma ba ta son iyawa ba Wani wanda za a ɗauka ciki ta ce ta burge ta sai son iyawa ta son iyawa sai dai son iyawa son a sani son a sani duk wannan malam matsala ce to kaga wannan an yabe shi an ce gashi nan ga abun nan nan gashi nan sai dai kuma an ci bai zuwa sallah ba, kuma an nuna tausayi au malam ko wani ya ce oh wa da in ka kallai malam akwai karatu amma matsalar shi malam arke biyu to ina ruwanka in wannan kake so ka faɗi wancan daban shi kuma wancan yi mai nasiha ka ga sai ga ma biyu ai na zan karatu ya sani to kuma ka ga akwai akwai dalili to me ya kawo ka haɗa wannan yaban da wannan din su kuma su mutane rannan nan wani ɗauwa wala ya turo ba ya ce malam mutane kamar su kawai wani fa shi karatu yake wa mutane malami ne fa bi ma'anar kaliba wani kawai ya zauna gaban shi yana ta karatu yana ta karatu ga nusus ga komi yana ta kawowa amma kawai mutum ne yana girgida kai yana girgida kai yana girgida kai a yi shuru ya ce gaskiya ka burge Allah ya baka ilimi sai dai kuma matsalan kana karatu amma shakka na zo min game da kai ya ce mashi saboda me ce wai saboda ya gan shi guntulallen hannu hannun shi guda ɗaya na hagu guntulalle ne sai ce saboda haka ji ina jin karatunka amma ina kallon hannun nan naka guntulalle shan ja sai karatun ko ya ce amma sai in ga hannunka guntulalle saboda haka sai in ta tunanin kamar sata ka tafai yi aka yi ce ma tuntuni karatun da yake kalla abin nan kenan haka za su tawaye abin nan ba mun taɓa yin wani ba ko nan wani ana karatu malam yana ta haka yana ta girgiza ka yana ta girgiza ka yana a je shi hula ta yake kallo wallahi sai da aka tafi kawai ya ce ba wanda ya zo ya ce kai malamin da lafiya yana kokari amma shi babban abu da ya burge shi wannan hulai inda na samu ta a je shi hula haka gaba karatun ke yana kallon hula ni kuma na ce ma wanda ka ce ma na ce ma aiwa ba kai man abin nan ba ai wallahi da ka gaya min kafin ku fita ni da na bashi gulen ma da na cire ta na bashi tunda ita ta damai da na bashi ta wallahi da ka gaya min da na bashi ta tunda dai hulan nan ta damai yana ta kallon ta yana to wancan shi to gara ma ni tunda hular ce ko amma shi wancan fa hannunsa ne guda ɗaya malamin na abu ya ce wai yana kallon hannun nan shi kuma ga karatu yana ji amma ana karatun yana shakka takan mu yace ko malami ya taba sata a yanke ya to ai kai dole a baka uzuri tun da kai jahili ne ya ce tun da sata ne aka yanke hannu ai hannun dama ake yanke barawo da ya sata kuma ga hannun dama na kana gani lafiya lau da sata ce ai ba a barin hannun dama lafiya lau a yanke na hagu na hagu ake yankewa na dama ake yankewa tun da kaga na dama na lafiya lau na hagu ne da kana da ilimi kai ba jahili bane ai da za ka gano wata illa ce ta samu matsala ce ta samu ba fata ne ba tunda ai baya yiwuwa a yanke hannun hagu na dama na nan tunda na dama ke yankewa ai an yi sata amma tunda kai jahili ne kaga ba abin da za a ce ma amma ka kalli illan to yanzu shi nan fa ya faɗi yanzu da ya tafi wani wuri can kana ganin <laughs> wa zai ya ba za a wanke mai wannan karatun amma gane ta abin ne ta saboda haka mutane haka suke da za ka ji su aula kadis tuliya da dhanbi kaza ko ko bayan an gaya mai ya ji malami ya faɗi abin ya nuna tausayi ya ce oh walimin na akwai kokari akwai kaza sai dai matsalar shi kaza wata rana sai da naga wani malami kuma ina kullum biya malamin mu ma mun sha sosai a ce malamin nan ya iya karatu matsalar shi saki ya auri mace haba malam yana auren ta sai saki to kaga da mutum kuma zai zo sai zo ya ce na ji kai mai saki ne me za ka ke saki in yana so ya sani to wancan malamin shi ba ma hakan aka faɗa ba a gidan wancan yake yi na kai tsayen nan yake yi sai kawai wata ta bugu ta ce a karamu kalla Allah ya saka da alkhairi muna godiya yadda kuke taimakon al'umma kuna wayan masu da kai Allah ya saka da alkhairi yana cewa amin fi ki baraka ita ce malam sai dai kuma an ce kai auri saki ne ne za ta ce an ce kai auri saki ne ne ka saki ka auri wata ba ta yi kwana kala kawai sai ka koro ta sai eh, sai wannan kuma wani abu ne da ba wanda ya shafe ni kina so ki sani ki dai tambaye ki amma wannan kina so ki sani shi kuma sai ki nemi yadda zaki wannan sai ki samu shi kuma sai in ga maki abin da sani nake auro sa in ke auro a ina saki kuma yanzu ban bari ba a gaba ta gaya mai kai tsaye cikin duniya ma duk ta ji wallahi na gaya maku aka tafa da abin nan kai tsaye ta ce ma har sai da ta yi karya ba Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya ku Allah wannan kokari da kuke na wayar da kan al'umma Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi malam amma kawai zai ta ce a wuri take mun haɗu da wani mutum a saudiya ba a nan ba ma a makka cikin makka wasu ɗalibai da mu da su malam sa suka girma ɗalibansu ne suka zo suka girmama mu suka ce ai malam suna so sai sun kai mu wani wuri na musamman mu ci abinci aka je tare da kai ne ko ba da kai wani su suka kai mu ci abinci wani a hanya a wurin da ya tuno ya tuno ya ce wai yana gaya ma malai ni ina cikin mota amma suna maganar su ya ce ma malai sa malai sa ku duka yi wa mafi malaman nan abokan kuwa a jifa ni yanzu ya kira wani malami ya ce karatun shi yanzu in zai sauke daga ya ce ba da ƙadu sauraron karatun shi ya yi magana na ce mai a yi haƙuri na zaune muke baya shi yana wala ya zaga gaba shi kuma ya lale kowa ta ƙoba ina zuwa yau gani ya kwasa da gida sai da Allah ya haƙuri ta da ya ce wallahi ba sai ya bani ya ce kaza abin da ya manne ya ce ba sani ba ya ce ai shi abin da ya mai har abada ba zai yabe mai ba ya ce ma ya ce mala shi kuma malai <laughs> zan yi dariya ya ce wai kai wai kama ka ya ce ya da dariya ya ce zai wallahi sai kun ja abin da yi wani ya ce wai wata mata ce ya samu kamar balarabe a wala gashi ta an baya wai zai da aka sai da aka zo aka ke kusa aurenta an yi kobi an yi kobi malamin lamala da ya zuwa ɗaya kawai wala ya kwace ta ya kwace ta ya kwace ta aka ɗaura aure ya zo ya aure ta ya ce ko wata ya ce ko wata ɗaya bayar ya ya ya ta ya ce to tun da ya sako ta ba da zai kasa ne shi kaga ta abin da ya gani ya sako tun da ya sako ka je kai ka ɗauka ka je ka ɗauka a ɗau abin ka ba da ya ce wallahi shi ai shi kawai abin da yake kallo ma an auri matar shi ne matar shi aka aura ba ira abin da ba abin da bai amma cikin makafa muke wallahi cikin makauki a madina ne madina ne madina ne a madina ne kai na dai mance ko bakare ko madina sai ku dure a dai muna ba mu dai nan kasar mhm. ya yi maganganun nan malam ba da ya yi maganganun ce ai gashi nan gashi nan madina ne gaskiya madina ne sosai na tuna madina ne madina ne muka je a kai mu da ci abinci an buga kai wurin ci abinci da an suka je suka wuce wurin zai da alibin sai da fili wa malam alibin sai to ga shi da ba ya auro kaga wannan yanzu ba wa'azci fa ya ce yanzu shi gaba ɗaya duk abin da zai faɗi a duniyan nan na wa'azi ya ce wallahi ba zai ji shi bai saurare bai saurare ƙarya ne kawai tunda dai an aure mata shi ka ji fa ƙarya duk abin da za faɗi ƙarya ne to kaga wannan yaushe zai ce baka da laifi saboda aka zan zunubi walau kana hadha al-muktabu sadiqan fi izharin rahmati da a ce wannan malamin gaskiya yake wajen bayyana shi wannan mutum bayyana abin maganan nan da ya gaskiya ne la'aghammahu aidan nashara zunubihi bainan nasi to da kuma da ya yada zunubi tsakanin mutane a abin zai dame shi wala da'a lahu ai da zaharar da sai masa addu'a ba gaban idan shi bai ce Allah ya shiryar da shi ga kokari amma dai ga banna to Allah ka shiryar da shi ya daina yin wannan abin da yake yana taba wannan abu nashi aw nasahahu ba'idan anil khalqi ko kuma ya masa nasiha nesa da mutane ya zama lokacin da zai masa nasiha nan ba kowa wurin daga shi sai shi sai masa nasiha ya fito ko na bakwai takalluful qadari lillah mutum yayi kakare ya nuna yana fushi ne saboda Allah shi yasa yake magana yace ai wannan yana yi ne saboda Allah ka an ya kula unzuru ila fulanin kaifa ta'adda hududallah yace ku kalli wani yanda yake ketare dokokin Allah amma fa ba yana nufin so yake sanar da mutane laifin sai ce da Allah ku kalli yanzu yadda mutane ke yin kaza rannan nan wani gashi nan ma wane wane wane rannan nan har kaza ya zo mana ai in dai mutum ya nuna a'a yana faɗa ne saboda Allah amma yana son tashhir yana son sai ya bayyana mai yin abun ne don kowa ya sani a wurinta haka hurmatin lahi ko ko ce ya keta hurmon abun nan iyakoki walau kana sadiqan fi ghadabihi lillah inda da gaske yake yi da gaske yake yana fushi ne saboda Allah laqabalahu da sai ya fuskance shi wa ba alai ya nuna masa fushinsa shi wa amarahu bil ma'ruf wa nahahu 'anil munkar sai umarna wa amarahu bil ma'ruf sai umarce shi da kyakkyawan aiki sai haka ya kamata kai ba haka ya kamata kai ba wa nahahu 'anil munkari sannan kuma ya hana shi mummuna walakinnahu ay khabithun aw jahilun amma da yake bai da hali mai kyau mugu ne shi sai kuma ya koma ko kuma jahili saboda aka sai ya zamana bai yi wannan ba ya fito ko to na jin yau bari kada a yi irin na jiya tsaya na to a baji nan sai gobe insha Allah na na san yau za a yi son haka ko kada kara burma irin na jiya amma nan yanzu shine yake da alakan bayan mun yi maganan wannan yanzu kaifa ta takhallasu min al-ghiba to daga cikin abin da zai sa mutum ya fita daga cikin giban nan akwai muhasabatun nafs shine zamu dauko daga nan sai takaddam mu to kaga yau a tafi a huta da wuri saboda gobe ta kila a a biya ga ba gaba kawai da takardu ba wala su gabo sosai gaje a je gobe a yanzu muhasaba za mu yi magana in muka karanta wannan gobe ya za a yi mutum ya fita daga giba alama ce ta wasu abubuwa guda biyar da zai sani sannan kuma ya makansa tambayoyi waɗannan tambayoyin su za su kai ga bayan mun gama su sai mu shiga cikin hattakar da mu gutsure ta in muka gutsure ta ko ba mu gama ta ba daga nan za mu fara za mu fara waɗannan abin daga nan sai mu koma wajen kan fara giban nan kuma karatun ya fara tafiya abin nan kenan insha Allah ta'ala to da ka gobe kowa ya zo da takardar shi wannan kada mutum ya manto ta insha Allah wacce sai mun riga mun gama da ita illa mutum ya koye ta ta dubawa amma wannan insha Allah ta'ala gobe mun ɗauki wannan kashin sai kuma mu shiga cikin takardar mu fara ko da dai ba mu abin nan ba mu samu abin da muka samu insha Allah ta'ala shine amfanin takardar shi yasa muka ce dole sa da alaka da littafin matuƙa na sabibi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكر ضمائرنا وحفظ أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وأعلنا وما تعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة ذلك وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ونزلهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا سمعنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين